de la on se rappelle comme si c'était hier, le 13 décembre passé, plus de 7 millions de Nigériens étaient aux urnes, majoritairement des jeunes, pour élire leurs représentants communaux et régionaux. Ce qu'on ne pouvait pas louper vraiment, c'était euh, l'implication et la participation des jeunes sur le terrain. Même les élus locaux sont installés. Nous sommes dans le nord du pays, dans la ville d'Agadez. Dans la FADA de ce soir, nous voulons parler de l'implication et de la prise en compte des jeunes dans la gestion des communes, dans les prises de décision. Le conseil communal a été installé le 11 mai dernier. Mais quel rôle les jeunes vont-ils jouer et quelle place vont-ils occuper pendant ces installations des conseils shi yasa muka dora wannan fada yau a maison de la culture laya ta nan agaras don mu hira tare da su a wannan fadar muna tare da Umaru Ilyasu il est du CCAJ le cadre de concertation des associations des jeunes Umaru ça va da dama alhamdulillah mun gode ma to ya agaras to agaras ga ta nan sai godiya ya gogorma ya ana ta to muna ta alhamdulillah d'accord sois le bienvenu sur la fada a wannan fadar kuma muna tare da Siliman Waifan il est du ANSJ, c'est ça non oui. ANSJ, oui. l'association nigérienne pour l'entraide et la solidarité avec la jeunesse. Ça va Ça va, Alhamdulillah. Yanné, entraide de solidarité. Oui, tout va. Oui, tout va bien, Alhamdulillah. Nous sommes avec Maman Cheibou de Scoop. ça Kamatasa. Ah, tu es à Kagera Dawa Maman Cheibou. Ça va Ya matasa naka. Allah sana na lafiyan su kalau. Ana samu ana hada kawunan koko dai. Ah, Hadin ah, kai yana ta gaba insha Allah. Yana ta gaba ku. To, <laughs> soyez le bienvenu sur tout ça la fada. Yanzu kun san wannan fada dama muna yin ta ne da ƴan kada kadan mu. hada raye-rayen mu. Kuma da rubrikin da don da yake sarrafa mana a na mako chronique Olivier qui Olivier, Ouais, ça va, ravi toi Ça va bien. Ça va super le séjour à Agadez. Eh, t'as vu, non On, s'y plaît. Super. C'est cool, <laughs> Agadez. Euh, ben écoute, ce soir, nous allons parler du rôle que les jeunes Nigériens jouent dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. Particulièrement, nous allons parler des cours d'appui qui ont commencé au Niger depuis des années. Et ben ce soir, nous allons revenir sur euh, c'est quoi ces cours d'appui et qu'est-ce que ça apporte aux jeunes frères qui partent aux examens sommet de fin d'année. Super Merci Ravi ah, et bonne ça. Ah, émission. À, tout de suite Olivier. wannan dai matasan yau mun gayyace su a nan maison de la culture laya ta agras don mu ji wai wannan sabon magabatan na jihar tasu sun zo sun ma a ce an fara aiki wannan aikin da su za a yi ba da su ba za a yi ku bi mu saboda ƙawa cikin wannan shirin za ku jin shi yanzu ina so in shi abin da kuke iya gaya musu kan wannan participation des jeunes kin de la mise en place des communes qu'est-ce que tu peux me dire euh, sur cette participation Umaru ya kaga rawar da matasa suka taka cikin wannan installation kin da aka yi Madalla na gode mu lalle an yi da siyasa yanzu ga ta ta kare an shiga ayyuka cikin community urban na agadis ko kuma in ci mu ci kasa gaba daya zababbun mahakumta sun fara aiki to mu anan in ce miki cikin garin agadas kin san yanzu mahakumta nan da ake zaɓe yanzu zaɓen su ne ake ta hanyar siyasa ko to masasa ba su cikin siyasa in ce miki anan cikin community agadas ba su shiga ba ciki kenan yanzu ni ce miki suna cikin mahakumta masu ɗaukar decision mm. matasan agadas ba su cikin siyasa ba su cikin masu ɗaukar decision cikin gari agadas oh. ok yo amma kuma su ne ke zaben su ko wanda aka kawo matasan suna ake unhwani da su don cimma gurin siyasa kenan kai a ganin ka ba wani sa kai ba suka cikin abin kawai suna ta kasuwancin su dai matasa ba su da wani muhimmanci a cikin siyasa wagga da aka yi ta cikin jihar agaris gaba ba cikin kwamin agaris ba jihar agaris gaba tunda misali in ce miki cikin sauran jihohi mm. akwai matasa inda suka zama mayar cikin jihohi da yawa na ƙasa ga amma cikin jiha garas babu kwamitin da ke akwai jen wanda yake bismar ko kuma mayar gaba babu ko guda to ai kun ga tun daga nan an yi ina jin ka mamman shaibu akwai wani karin bayanin da zaka bada musu kan bayan da zan eh. gaya miki akan wannan halin so matasa dai a lokacin siyasa sun fito saboda da yawa cikin su sun aje kandidakin su a kowane wuri Mm. so vraiment sai daga karshe muka gano da eh matasan an yi amfani da su ne mm-hmm. don su nemo jama'a mafi yawa da suka yi zaɓe matasan suka zaɓa. Mm. To, a fin da kont ke sai mm. muka gaba abinda matasan suka zaɓa ba ne aka kawo musu. A ah, ba ma haka ba akai. Yau ba haka akai ba. Ok. Saboda har yanzu kin ga komin da gadar zai dan uwa Umaru ya gaya miki. Ya ce miki cikin duka abin gankin Mary babu wani matashi ciki. Kuma yanzu ya kamata a ce an wuce wa'annan tsaffin kanuwa. ouais, ouais, ouais. region kin agadez ya kamata a ce an bar matasa dama eh, sai vrai ke an dan un su dama sun dan gwada abin nan ke ya kamata a ce an kara ba su dama an kara ba su dama su gwada abin da su gwada abin da suka iya saboda mm. kowane fanni ka tabo akwai matasa a ciki So, il y a Mais justement, maintenant, plein de fois, on se plaint de la position. Pas très significative, euh, mais aujourd'hui, duk da dai a ce dai babu matasan a cikin nivo kin daukan decision kin aske yana iya ana iya a cuda da su Siliman kana gani kaza a cuda da su waifan il y a même des jeunes conseillers et vice au fait moi ce que je mérais ici souligner mm. sur la question de l'implication de la jeunesse euh, au niveau de la région d'Agadez mm. euh, hmm. ça a été raté dès le début parce que si on se dit qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de jeunes euh, candidats au niveau des élections municipales, régionales et législatives, mm. moi je peux dire non. Parce que moi personnellement, je me suis présenté en tant que candidat aux députations. OK. Personnellement. Ce qui veut dire qu'on a raté la base. Mm. au niveau de la jeunesse. Cette base a été ratée, que la jeunesse jusque-là, elle n'a pas confiance à elle-même il faut que cette jeunesse puisse avoir confiance à elle-même. Comment bah, Voilà, c'est ça le grand problème. On est devenu de, bêtes électorales au niveau de ces politiciens, si on peut le dire. Comme un jeune, euh, si un jeune, il n'a pas quoi à te donner, tu ne peux pas le suivre, même s'il est ambitieux, il a un programme qui cadre avec le l'épanouissement de la jeunesse. Mais comme il n'est pas quelqu'un, il n'a pas quoi à te donner, vous partagez pas peut-être la même vision politique qui lui. La jeunesse, préfère, voilà, la jeunesse préfère suivre ce, vieux politicien qui va les utiliser. Et c'est ce qui fut passé. Maintenant, tous ceux qui ont crié lors de ces élections, cette jeunesse-là qui a été à 100%, 24 heures sur 24, dans le bureau politique, aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui est délaissée. C'est cette jeunesse qu'on ne voit même pas et ne sont pas dans de, prise de décision. Il faut que cette jeunesse prenne conscience de leur avenir. Parce que. comme euh, ce qu'on a dit ils ont euh, on a pu rater la base parce qu'on n'a pas pu s'imposer au niveau de ce parti parce qu'à que à chaque fois on peut dire que non toi tu seras si plein, de telle vie alors que toi, tu, tu es expérimenté. Ouais, tu as les tu, capacités. Tu as des capacités, tu, tu as tout ce qu'il faut pour être à la place de ce vieux-là. Mais on va te dire non, tu vas être suppléant de ce vieux-là juste pour utiliser la jeunesse qui sont derrière toi. Et au ouais. finish, c'est fini. Voilà un peu. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Eh, ni Sunana Bashir Alaji Amadou. Bashir Alaji. Bashir Alaji Amadou. Tu es de eh, quelle structure Et, ni euh, je suis le président de coordination des fada actifs dagada CEFAC. Yanzu dai ka dan ciro ka dan cikin hira da muke nan kai. Eh bon. Ra'ayinka bisa kan wannan tambayar? Eh bon, wannan karin bayani wanda zan yi kama abu ne wanda yake dama kullun yau da gobe kama da shine matasa suke kwana suke tashi. Mm. Bisa kama harkoki waɗanda ke taya bisa siyasa. Eh gaskiya kan matasa in ce miki wata sa'a kamar mu da kanmu ne ma matasa kamar nous responsable responsables de notre destin kamar ya kasance ma mu ne ma kamar muke da kuskure bisa abin da yake kasancewa yau ko ne ne aka jawo ka in za a taya da kai mhm. in za a taya da kai ya kamata ka san mine ne matsayinka ka san mine ne kamar alkawalin da aka yi da kai kuma ta yaga ina aka fito ina za'a ina za a da kai ba ina za a da kai kun shi dai masu shuraren mu muna nan muna zance tare da matasan agras wanda muka gayyato yau a fadar tamu muna zance bisa kan al'amuran nasu na yau da kullum musamman ma da shugabannin nasu wanda aka ɗauko na jihar wannan wanda suka fara aiki in za a cuɗa da su ko ba za a cuɗa da su ba kan ci gaba da wannan hira za mu zuwa bangaren shi kuma don di wannan gamin don sa rubric on le suit pour voir avec qui il a papoté, avec quel artiste il s'est exprimé. Et on se retrouve juste après. Nigérien, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Hey. Aujourd'hui, sur cette émission, ladies and gentlemen, je reçois une dame. Une dame de fer. Webordanji, qui parle de la mode nigérienne hors de nos frontières, qui s'est déplacée spécialement pour imposer la mode au Niger en sa façon. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous sommes avec euh, viva, How do you feel? Comment vous allez Ça va. Vous êtes en forme Oui, ça L'artiste. Alors Dondi, la machine te souhaite la bienvenue. Merci Dondi. Tout se passe bien Ça va très bien. Bien rentré, la forme, la pêche. Super. La chaleur, on arrive à tenir Très bien. Super. <laughs> Alors aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment de Mabiba. Mabiba, on va donc aller à l'état civil pour permettre à ces jeunes qui kiffent cette émission un peu partout au Niger de comprendre un certain nombre de choses ou de recevoir un certain nombre d'informations sur l'artiste. Mabiba, qui se cache derrière Mabiba. Alors, euh, je m'appelle euh, Biba Amadou Kounche. Biba Amadou Kounche. C'est ça. D'accord. Vous êtes né en quelle année Dans quelle localité du Niger je suis né à Fandou Mayachi. Fandou Mayachi. En 1982. 1982. Super. Nous avons eu donc, bien évidemment, la brave à l'état civil, comme on dit. On va parler un tout petit peu de la carrière. Parlons donc euh, de la carrière académique. C'est important sur cette émission. Très, très belle question. OK. Alors, euh, moi, je suis une passionnée de mode mhm. depuis toute euh, petite. Mhm. J'aime la beauté. J'adore tout ce qui est beau. Mhm. Que ce soit la mode, que ce soit les meubles, que ce soit l'agencement, j'adore ça. Et euh, du coup, je me suis formée euh, dans l'industrie pharmaceutique. Ok. Et euh, suite à une reconversion, donc je me suis dirigée vers ma passion qui est justement Qu'est-ce qui a amené cette reconversion C'était quoi le déclic alors, le, déclic, ça a été mon départ en France. Donc, j'ai dû démissionner ici. Mm-hmm je cherchais du travail et je n'arrivais pas justement à trouver euh, dans mon secteur d'activité. Et c'est là que ma passion m'a rattrapée parce que je me suis dit, dans tous les cas, tu aimes la mode. Et voilà. Euh, Quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui vous a plus euh, motivé ou quelqu'un qui vous a donné ah, mais, envie. Ah, mais, ça, c'est sûr, euh, certainement. Moi, j'ai l'icône Alphadi que j'adore, que je suis. Le tonton Alphadi, à qui <laughs> nous faisons une mention spéciale sur cette émission. Eh, c'est un, sûr qui est toujours aux côtés de la jeunesse. Alors, tout est parti de là. Mm. En France, vous avez commencé par quoi alors j'ai commencé en tant qu'autodidacte, je me suis lancée, mais je suis revenue ici pour travailler avec des artisans. Euh, je faisais donc de la sous-traitance, euh, je repartais revendre en France. Mais euh, avec le temps, j'ai compris que c'est un métier que si on veut évoluer, il faut forcément mhm. euh, se former. Donc j'ai commencé à me former, à me documenter. Et voilà, je continue à me former. Donc une auto-formation. Une auto-formation. Mabiba, l'instant est solennel. Vous allez vous adresser à la nation entière et plus précisément aux jeunes qui regardent cette émission. Tout ce que vous avez au fond de vous pour qu'ensemble puissions changer les choses, pour qu'ensemble puissions faire avancer ce pays via la mode. À vous la parole. L'artiste Mabiba s'exprime. Merci, Monsieur Dondi. Alors, euh, le message, euh, c'est d'encourager la jeunesse à se former. Parce que vous savez, quand on commence un métier en tant qu'autodidacte, plus on avance, plus on rencontre des métiers. C'est bien d'être passionné, c'est beau et tout, de se lancer dans son domaine euh, qu'on aime parce qu'on est passionné. Mais pour bien le faire, il faut avoir des techniques et des bases. C'était ma vie dans dit la machine. Euh, retour à la FADA, aujourd'hui installé euh, à la maison de la culture Laya de d'Agadez. muna nan matasan agaras ma bashir alhaji Amadou, président de la coordination des fada actives euh, active d'Agadez CEFAC. Nous sommes avec Omarou Iliassou, euh, Siliman Waifan, Maman Cheibou, Scoop, Hatin Kamatasa, et un invité qui vient juste de nous rejoindre, ça va Ça va, Alhamdulillah, Dadama. Sois le bienvenu sur Tous à la Fada. Donc, merci. Tu es de quelle structure, toi Donc, moi, je suis d'une association Sarimatassa, quartier Toudou. Une association des jeunes, oui. Sarimatassa, quartier Toudou. Mhm. Tu as commencé dans la quartier Idriss Yahya Hamidou. Idriss Yahya. Za da cigaba da wannan tambaya, yanzu kaga zancen da ka zo ka tarda mana da muke yi a Agadez Pourtant, nombreux sont les jeunes qui s'intéressent à la politique, n'est-ce pas ça les intéresse. députation. Il y a même des jeunes conseillers et vice-maires. yanzu inda wajen janka cikin wannan matsalolin ne da a ce matasan agaras suke fuskanta cikin rayuwarsu ta yau da kullum kai wacce ce ka gani ko wani abu ne ka gani ya kamata a ce an ba shi karhi cikin wa'annan masu wanda suka zo sabon shugabannin jihar taku ya kamata a ci ba su yi wasa akan shi ba to madala ni abin da nake son hada matasa mm. su tashi su aiki su lasar su son ka matasa me yasa ce muke haka na wanda siyasa ta kawo shi siyasa zai ma aiki gane ko mm-hmm. yan siyasa wanda kika gani mayor ne bismar ne conseil regional ne siyasa ta kawo su dabor kahin su kalli al'umma sai sun kalli siyasa su dabor menene zai su yi ma siyasa su su gyara ta sa'annan su dubi matasa matasan agadas ba a musu komi ba kuma ba a musu sai furkwa fiske nake miki wannan mutane siyasa ta kasu siyasa za su yi aiki matasa ilson are ta kowa ya ta kan shi kowa ya ta kanshi <laughs> kowa <laughs> ya tene ma aikin babu proje ko ONG ko kuma wani wane ne da yake nan ya ka kudi wanda zai raba ma Jean kyauta babu shi ina kasa de trompe Jean Stacy ne aikin yanzu babu Jean Fasil wannan babu shi matasa su tashi da kansu su yi tsaye da kansu su nemi aikin yi yau eh. duk wanda mahakumci zai kiro jean petatar suna mushi wani abu da bai so furmetar fin asa ko kuma ya kiro ku don ya ga huskokin ku ya san menene alamun ku ya san abin da zai muku pulse de bara sai de vous c'est tout donc ni ina kira ga matasa ba da wani abin kirki ba voilà donc moi je peux te dire même la jeunesse da c'est une jeunesse pourri kina okin the espoir donc ni ina shawarta su wallahi su huta cikin illusion su ta hissi nemi aikin yi mahukunta ba su musu komi su su nemi aiki ne su shi maru mine ne wai ban gane mutum a ah, sai ka bani amsa shebu no no no ah, ki bari malam bare bani amsa ya ga ni je shi ne ban gane mu eh, gaskiya ni je naspuri petetir ke yana da eh. tashi abin nan kenan dai barani baran fahimce shi ba furikin ne ga gaskiya eh, to ko ya kuka wannan magana ta shi yanzu da ya dawo ya mu da zanton nan shi ne na so da ki bar shi hayya ba da hasana gaba shetta an tuka ka ya kamata ba da amsa yanzu ko ya kuka wannan zanton nashi banda ke ai da furikin da ya eh, gai kin fidda shi <laughs> eh. so masha Allah eh, yana da gaskiya mm. matasa a gare su ya kamata yanzu ne kamata sun gani ya sun gani abin da ya kamata sun ankara ne a nike ce masu ankara an yi amfani da su akan siyasa sun ga babu riban da suka samu ba su dai ba su biyu ba ya fi a kilga wasu tun suna yara sun tsufa ba a amfana musu komi ba so kenan yanzu ne kamata su daƙe zamtse zaman fada shan shayi shan shisha ba nasu bane shi ya fi musu yawa a cikin zaunakin nan ya kamata mu san me ya kamata janis akwai ayyuka da yawa na hannu da ake iya da ake iya yi muna da tairan da yawa wacce muku agar su ba a noma ana noma so matasan mu sun kau da kansu ba sa tunanin wannan abu saboda mine ci gaban al'umma nan noman ne so muna da tairan da yawa wanda ya kamata in ka je ma wai wa an ga mahukuntan ba su baka ba in ka je mai gari kan lallabe shi ya baka gurin da zaka dan noma ka gurin da zaka abun ka in tumatir kinka kai da wannan abun ya ishe ka kai dai rayuwa ka kai ah. dogon rayuwa rayuwar nan ce to aha eh, okay idrisa mhm. kaman yadda tumina mai furi ce umaru eh umaru zan kuma bisa kan abun da ya <laughs> ga eh fisibila kamar su na a shaha gadas matasa fisibidillah ba a dauke su a bakin komi ba ne ba matasa wannan da kuke gani suna da kokari matuka iyawar da gare su ta ishe su meselman ba su da magabata ne namu na nan agarsu wanda ya kamata a ce suna da kokari su kama ma oh. su kama ma matasan babu yi babu yi vala babu ciyen kuma shikin ne babu su yi babu su ciyen kenan da haka zalika wannan al'amari shine kama matasa suke cikin irin wannan masala yanzu misali abu guda zan gaya muku su yanzu akwai matasa wa'anda yake yau bisa harka fannin aiki ma wanga aiki suna da hanyoyi da suke abubuwa da ke suna da aiki me amma magabata su ba da hanyar cewa waɗanga mutane a je a tallafa musu matasan ga mm. ba su yi wannan authority shine muke da masala wannan na matasa fi su bidillahi dole yasa sai a samu matasa yau ba su da abin yi su je kuraje mm-hmm. su te su shiga wani shaye-shaye su te su shiga wani fada-fada wasu abubuwa da ba su da kyau daban-daban da shaye-shaye da wani sace-sace wannan dole ne tilas za su shige shi saboda mi babu su ba a kama musu ba kuma a akan abin da suka iya saboda yanzu kuka je kutar da matasa da suke cikin kaso da sauransu wallahi duk wanda kuka tambaye shi baya fitowa inda na agaris ne ce muku shi baya da aikin da ya iya na hannu babu shi duk wanda kuka tambaya akwai aikin shi da ya iya shi to amma babu hali wanda ko kuma a ce za a ta a dafa mishi bisa kai gare shi ya ci gaba babu shi kenan me za a iya yi sai dai shiga wannan hali kuma akwai su matasa wanda yake suna da diplom suna da komi yau in aiki ya zo agadis misali sai ku ga an yi banalizan su ba a sa su cikin wannan wani rekritaman mai mahimmanci da ya kamata a sa su yan jihar agadis ne su profite da shi paske ni na gane shi da yawa na ga tawa na ga maradi na je su dukkan su na ga matasan su yadda suke ba yiwuwa ne a zamana matasan waɗannan jahohi ba su cikin activity ba a sa su cikin al'amurori ko kuma wasu ayyuka da in sun zo a ce ba a doka su ta hanyar mm. jihar to kun ga amma na muna shi ne muke samu wannan matsala to bai daidai ba kwana biyu mun samu gamuwa da mayar wanga sabo da ya hawo gaskiya mun samu mun yi fira da shi sosai ya kiraye mu kuma mun shi daɗin fira nan da yi da mu paske ya nuna mana da cewa yau shi yana da niyya yau sai an yi aiki da matasa to bisa kan wannan magana tashi bashir alhaji Amadu to kaji dai sun gamu da mayar kuma ya ce zai aiki da matasa ya kaga wannan zancen eh, gaskiya wannan gamuwa da suka yi mu da kanmu kama duka ya gayyaci kungiyoyi na matasa mm. kawai muna gani bisa wannan taya akwai canji mm. eh kama yanayi eh akwai gaskiya akwai canji tunda duka abin da yake yana shawartar matasa kuma ba kira yake wane kowa ne duka structure yake kira na jeune Mm. in bisa haraka salibrite ne in bisa haraka mine ne za a kiran kama structure waɗanda suka shahi wannan aiki eh, su zo su kama kenan vraiment ke muna gani akwai canji mm. kama kuma yadda aboki na haɗi jenes kama sai in jenes puri kai ma ka ƙara capuri eh, kama kama kama yana da gaskiya eh fiske akwai matasan da suka tara mutane a lokacin da siyasa ta fara suka ce za a sabuwar tayya ga vision kinsu yadda za a kawo shanjama mai apre suka komo kuma su ne ɗiyan karan me ake cewa ko karan farauta waɗannan na ɗiyan siyasa ba a ma san vision kin da gare su kenan kin gani matasa ya kamata a ce vraiment ke su san mi suke yi kuma su san ina za su kun ji dai a nishir na mai ke da shi yanzu za mu dawowar ah, tambayar mu ta ƙarshe bisa kan wannan shirin na fada faransa hausa amma kan nan za mu dan shakata kaɗan za mu tahiya da wata waka ya cancanta musa bisa kan wannan tematikin tamu. Ta mana yawon duniyar kare. Wanne ne kuma wannan riga? <laughs> A cibiri. Eh, yawon duniyar kare. Ya ta ba maka. Eh, ah, a to, <laughs> <laughs> Ok, yanzu Bashir Alhaji Amadu ya ce a sa yawon duniya kare. Yawon duniya kare kenan a cibili ke. A cibili. Mm. Da magana man da za mu shiga ne eh, Oscar Anubosio Revision tus a la fara <laughs> Mu shiga ne a cibili mu dawo cikin wannan shirin hallo. Yawon duniya kare aikin banza kare. Bishe gida ba bai yo sako ba kare. bishagi ya fa bishata baba kare yawon duniyar kare aikin banza kare bishe gida fa beyo sako ba kare bishagi ya fa bishata baba kare turun masu shirar mu kun dai yau hirar ta kamu a nan ga maison de la culture laya ta agaras hirar da muke tare da wa'annan matasan masa kan al'amuran nasu na jihar tasu wai wannan sabon magabatan da aka kawo suka fara aiki da su za su aikin ko ko ba da su ba za a yi hirar ta kamu yau da muke nan ga yi kun ji dai saura ƙoha muna ta he yanzu abin da muke so mu ji wani defi ka gani da matasan a gada ya kamata a ce sun yi relevi pour les 5 ans à venir là tu vois wane dai fi ne ka gani ya kamata a ci sun yi relevé Kaman yadda na hada miki da cikin intervention kina mm. matasa su tashi su nemi aiki abin da zani ce musu kenan yan siyasa na hada miki aikin siyasa ya kasu siyasa za su mu aiki mahi yawa ga su yi ma matasa na tabbata miki lalle ana ganin akwai shanjama ga les autorités locales mm. wannan alamu ne majini kurafa a sa la seule solution matasa su nemi aiki su bar kurwar kowa su tashi tsaye ga kansu babu wanda zai muku komi to kun ji umar yayi magana magana ta karshe gare ku matasa zan dawo wajen ka eh, ni abin da zan ce bisa magana da yi sai ni je l'esprit moi je crois pas à ça ok et je peux jamais croire à ça mhm. et je peux jamais croire à ça parce hmm. que abune wanda kama a gades sun ka ɗauka vrema tana da matasa wanda ke suna da niyar shi wanda suke nan suke ta yi ma mm. yau da kullum eh, kama akwai matasa wanda daman sun dogara da siyasa akwai wanda ba su dogara da siyasa ba kenan wanda ka gani ke suna gani ke matasa ke sai jeunesse pour no no no no D'abord, en avoir une jeunesse euh, qui a une vision, qui a des objectifs, qui sent ce qu'elle veut. tout récemment, me rencontrant à Bonga le nouveau maire de la commune, mm Dagadez. on a vraiment échangé avec lui. Et moi, dans tout ce qu'on dit que jeunesse bas ni Ikoba, c'est de non, non, non. Moi, je pense que la jeunesse d'Agadez, elle est très active en matière. Et moi, je crois, nous sommes de ceux qui pensent que le seul ici, c'est de se croire à, à lui-même ouais, et d'entreprendre en elle-même et d'entreprendre. Voilà, d'entreprendre. Nous, c'est dans ce système qu'on est. C'est ça notre grand souci. Kun shi dai magana da Siman yayi to masu shiraran mu akwai structure na 'yan mata da muke shira cikin structure cikin akwai na mata zama na Aishatu yanzu ga ta nan ta iso <laughs> a da muna shirin kikin iso to da ke zane zance na karshe bisa kan wannan shirin na tusa lafa da faransai hausa kin gane yanzu mun yi hira bisa kan kamar gurin da aka ba matasa manufar da aka ba su da mahimmancin da aka ba duk abin da ya shahe su cikin tahiyar wannan jihar taku to ke ya cika gani tambaya biyu gare ni gare ki yanzu ya cika gani ku structure na mata ya ne ake impliken ku cikin harkokin jihar taku ina shin ki ta ki ce ana impliken ku ana da ku ake cudawa ana ah, ɗaukan wasu décision toi tu es de l'ONG lutte contre la délinquance juvénile et la prostitution des jeunes filles Toi, es jinki to jama'a assalamu alaikum wa alaikum salam aisha ni aisha aishatu muhammadu ni coordinatrice de ONG non à la délinquance juvénile et prostitution des jeunes filles ici à Agadez hmm. sincèrement tout ce qui concerne la question de la délinquance juvénile même si moi je ne suis pas là Koba bani cikin Allah ya sa na yi tahiya ko wurin yami ko wani wuri dai in dai wannan ana suje kin harkar delinquents ko prostitution ko consommation de stupéfiants Qu'est-ce gaskiya ana kira na. Mm. surtout eh, la représentation de la direction de la promotion de la femme, protection de l'enfant. Ok, en tout cas, il m'implique. Mm. Le conseil communal de la jeunesse aussi, il m'implique sur tout ce qui est question du genre. Ok. En tout cas, il m'appelle. Mm. Et aussi le CRJ aussi conseil mm. régional de la jeunesse. Ok. Donc pour la jeunesse et pour représenter la jeune féminine suna bah, me demande d'appeler d'autres jeunes ouais, engagés jeunes aussi. En tout cas, je me sens bien engagée et je pense que toute la représentation de la jeune féminine aussi est impliquée. la question du genre est vraiment respectée. Ok, yanzu kin ga wa'annan sabon shugabannin aishatu sun zo sun fara aiki ki a ganin ki ya ne matasa ya kamata a ce sun kimtsa zaman su dan a dama su ma da su quels sont les défis qu'ils doivent relever pour ces 5 ans là ya za a yi a ce su ma sun shirya ran aiki da su to en tout cas l'une des grandes questions ici à Agadez la jeunesse est liée et elle est vraiment engagée ouais. ce qui manque c'est quoi comment chacun est de son côté okay, on devrait être solidaire ouais, pour voilà, il hmm. manque vraiment de synergie. Okay. aka kama juna, za a tahiya mai On va tout casser quoi. Ah oui. Ouais. <laughs> to, kun je ko Aisha ta time magana? Yanzu bisa kan wannan magana ta da ta ta karshe cike da ma'ana. Za ni kiran Olivier zo mana da chronique shi. Olivier, muna jinka. C'est comment tu vas Ça va. Super. Ouais, ça va. On t'écoute. Bonsoir à tous les amis de la FADA. J'espère que vous allez bien. Ça <laughs> Tranquille ou bien vous êtes fatigué comme moi Parce qu'on est en fin de semaine, hein, c'est normal qu'on soit fatigué. Ouais. <laughs> Amis de la FADA, bonsoir. bonsoir. Fin de semaine, bien évidemment, nouvelle chronique et dans l'émission de la FADA de ce soir, je me suis dit pourquoi ne pas faire un big up à tous ces jeunes qui donnent un plus pour l'éducation. Avant de commencer, j'aimerais avoir votre avis sur euh, la question de cours d'appui que les jeunes partent donner dans les communes et les départements. Est-ce que vous êtes au courant Vous connaissez les cours d'appui euh, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives-là Quel est votre avis par rapport aux cours d'appui que les étudiants partent donner c'est vraiment une initiative euh, louable, euh, mm. surtout au niveau de la région d'Agadez. On a vu des étudiants, de, frères qui venaient des autres régions, des universités, qui viennent accompagner leurs frères candidats qui vont se présenter. Parce qu'à chaque année, il y a des cours de, d'appui qui se font au niveau de certains établissements de la commune ou bien des autres communes de la région. C'est vraiment un plus pour la jeunesse d'accompagner leurs frères au niveau de ce système éducatif. Merci beaucoup pour euh, cet appui. Et eh bien, dans la chronique de ce soir, nous allons justement parler des cours d'appui. Au Niger, à chaque période de vacances, des étudiants partent dans leur localité d'origine pour donner des cours. Ces cours sont alors appelés des cours d'appui. Ces bénévoles contribuent donc à l'accès à l'éducation en se mettant à disposition de leurs frères et sœurs. Eh bien, amis de la FADA, chers amis auditeurs et auditrices, je ne saurais vous dire exactement comment cette initiative a commencé. Mais selon les résultats de quelques recherches que j'ai faites, elle a pour objectif d'aider les candidats aux différents examens à mieux se préparer. D'autre part, grâce à ces cours d'appui, les étudiants partagent des astuces avec leurs jeunes frères afin de les aider à résoudre certains exercices, surtout dans le domaine des sciences. Mathématiques et physiques sont la plupart des cas priorisés. Eh bien, au-delà de ces objectifs, ces cours d'appui permettent aux étudiants, qui la plupart étudient dans les grandes villes, de se familiariser avec leurs frères qui sont des départements et communes. Ces cours d'appui sont alors des moments de brassage et de rencontre entre les jeunes des grandes villes et ceux et celles restés dans les campagnes pour étudier. Au Niger, les cours d'appui sont un exemple de solidarité et de partage de connaissances qui fait partie des initiatives qui inspirent plusieurs nationalités de passage au Niger dans l'espoir que cette chronique vous a apporté des compléments d'information sur les cours d'appui. Je souhaite que cette initiative perdure pour le bien des apprenants nigériens. Rendez-vous demain pour parler de l'autre manière par laquelle les jeunes contribuent à l'accès à l'éducation au Niger. D'ici là, portez-vous bien et que la paix, la joie, la lumière soient sur vous. Et je ne cesserai jamais de vous le dire. One big love sur vous. Bye bye. Merci bien Olivier, merci pour tes chroniques toujours aussi jolies, hein <laughs> les unes que les autres. C'est la fin de tout ça, la fin de ce samedi. Je euh, maison de la culture laya na barna agaras kuma de tasu ta wasu suna ganin za a cuɗa da su wasu kuma suna gani kai matasa dai su kama kowa da ya ta kanshi dai abin siyasa in ya huce kowa ya yi aikin shi yanzu dai abin da za mu hata muna hatan sa'a muna hatan alheri ga wannan matasan na agaras kuma mun gode da wannan tarban musamman da suka muna gobe za su ci gaba da hira tare da abokin aiki na dondi shi kuma za ya zance bisa kan mafita mafita yayin da suka gani za su yi su dai ƙara gyara zaman su dai tare da wannan sabon magabatan garin nasu sai in ce a huta lahiya daga nan birnin agadas.